kaunacecin ubangiji godiya ga Allah uba wanda ya nuna mana wani rana ranan talata kwanan wata biyar cikin wata afrilu shekara dubu biyu da ishirin da biyu dalilin da ya sa kada a taɓa ja da baya kashi na biyu dalilin da ya sa kada a taɓa ja da baya kashi na biyu inda aka ba mu karatu yana daga Ezekiel Sura goma sha takwas aya ishirin zuwa talatin da biyu Ezekiel Sura goma sha takwas aya ishirin zuwa talatin da biyu wanda ya yi zunubi shi zai mutu ɗa ba zai ɗauki hakin laifin mahaifinsa ba mahaifi kuma ba zai ɗauki hakin laifin ɗansa ba adalcin adali nasa ne mugutar mugu kuma tasa ce amma idan mugu ya bar dukan muguntarsa da ya aikata ya kiyaye dokokina ya bi shari'a ya yi abin da yake daidai zai rayu ba zai mutu ba ba za a bi hakin laifi da ‘ya'ya suka aikata ba, zai rayu saboda adalcin da ya yi, ni Ubangiji Allah na ce, ina jin daɗin mutuwar mugu ne, ban fi so ya bar mugun halin sa ya rayu ba, amma idan adali ya bar yin adalci, ya aikata mugunta, yayin ya yi abubuwa masu ban kyama waɗanda mugaye suke aikatawa, shin zai rayu? ayyukansa na adalci wanda ya aikata ba za a tuna da su ba fafau zai mutu saboda reshin aminci da ya yi da laifin da ya aikata amma kun ce hanyar ubangiji ba daidai ba ce ku ji ya ku mutanen isra'ila hanya ta ba daidai ba ce ashe ba hanyar ku ce ba daidai ba sa da adali ya bar adalcinsa ya kuwa aikata mugunta zai mutu saboda muguntarsa idan kuma mugu ya bar muguntarsa da yake yi ya kuwa bi shari'a yi abin da yake daidai za ya rayu domin ya yi tunani domin ya yi tunani ya bar laifofin da ya aikata zai rayu ba zai mutu ba amma mutanen isra'ila suna cewa hanyar ubangiji ba daidai ba ce ya mutanen Isra'ila, hanya ta ba daidai ba ce, ashe ba hanyar ku ce ba daidai ba, domin haka ni Ubangiji Allah zan hukunta ku, ku mutanen Isra'ila, kowa gurgudun ayyukansa, ku tuba, ku bar laifinku domin kada ku zama, kada su zama muku dalilin hallaka, ku rabu da laifofin da kuka yi mini. nan ku samo wa kanku sabuwar zuciya da sabon hali don me za ku mutu ya ku jama'ar Isra'ila ni ubangiji Allah na ce banna murna da mutuwar kowa saboda haka sai ku tuba domin ku rayu bari ubangiji Allah ya bada fahimta amin ayar tuna da aka bamu tana daga Ezekiel Sura goma sha takwas aya ishirin da hudu. Ezekiel Sura goma sha takwas aya ishirin da hudu. Amma idan adali ya bar yin adalci, ya aikata mugunta, ya yi abubuwa masu ban kyama waɗanda mugaye ke aikatawa zai rayu, ayyukansa na adalci wanda ya aikata ba za a tuna da su ba fafo, zai mutu saboda rashin aminci da ya yi, kuma zai mutu da laifin da ya aikata Ezekiel Sura goma sha takwas aya ishirin da hudu Ezekiel Sura goma sha takwas aya ishirin da hudu amma idan adali ya bar yin adalci ya aikata mugunta ya yi abubuwa masu ban kyama waɗanda mugaye ke aikatawa zai rayu ayyukansa na adalci waɗanda ya aikata ba za a tuna da su ba faufau zai mutu saboda rashin aminci da ya yi da laifi da ya aikata bari ubangiji Allah ya kawo mana saukin wannan a cikin sunan Yesu Kristi amin kaunataccen ubangiji dalilin da ya sa kada a taɓa ja da baya kashi na biyu dalilin da ya sa kada a taɓa ja da baya kashi na biyu kaunataccen ubangiji wani dalili kuma da ya sa ni baba adeboye na ta cewa ba zan taɓa ja da baya ba shine idan na ja da baya yin haka zai shafe duk tarihin ayyuka da na yi wa ubangiji a baya idan muka dubi inda muka samu ayar tunawa Ezekiel Sura goma sha takwas aya ishirin da hudu, Ezekiel Sura goma sha takwas aya ishirin da hudu Ya ce a masa da adali ya rabu da adalcinsa wato ya ja da baya ya aikata mugunta ya aikata dukan abubuwan bankyama da mugaye suke yi ubangiji Allah ya ce irin wannan zai rayu dukan adalci da ya yi ba za a ambace su ba wato za manta da su a cikin laifinsa da ya yi da zunubi da ya yi. zai mutu a cikinsu bari ubangiji ya ɗauke mana wannan bisa ga wannan ne ni baba adeboye na kudurta cewa ba abin da zai sani in ja da baya domin duk aiki da na yi zai zama hoshi zai zama banza bari ubangiji ya ba da alherin kasancewa masu bin binsa a cikin sunan yesu amin komai nisa da aka yi a tseren masu bin Kristi, ko da menene yawan rayuka, <clears throat> ku gafarce ni, da aka ceto zuwa wurin Allah, komin yawan ikkilisiyoyi da aka kafa ko ta ina, da zarar an zama masu ja da baya, to duk abin da aka yi, wato ayyuka da aka yi a baya, ko na ceton rayuka, ko na kafa ikilisiyoyi da sauransu duk wannan ba za a ambata su ba kuma bari ubangiji ya ɗauke mana wannan a cikin sunan yesu yana nufin mutum zai iya bauta wa allah dukan rayuwarsa sannan ja da baya ya ja da baya cikin wata guda kacal ga lokacin barin duniya hakan nan kuma irin wannan sai a karasa cikin wutar jahannama wato abin nufi kaunataccen ubangiji tsautsayin ja da baya ita ce mutum zai iya kasance an yi ayyuki tukuru ga ubangiji amma cikin lokaci guda idan ja da baya ta shigo sai ka ga an mutu cikin wannan hali haka kuma an karasa a wutar jahannama bari ubangiji Allah ya ɗauke mana wannan a cikin sunan Yesu Kristi amin ba a so ba a so a shiga mulkin sama ne a zauna a cikin babban gida mai daraja a ga Ubangiji Yesu Kristi wanda aka bautawa na tsawon lokaci wato tambaya ga kaunacece duk ayyuka da kuke yi domin Ubangiji, shin bakwa so ku shiga mulkinsa, ku zauna tare da shi, ku shiga babban gida mai daraja da ya je ya shirya domin masu binsa ne? Me yasa za a kyale karamin jaraba ta hana wannan maɗaukakiyar moriya, kuma ta maishe mu cikin hannun shaɗan, bari Ubangiji Allah ya ɗauke mana wannan. ya ba mu jimriya mu jimre ga kowane jaraba domin mu ga cewa mun yi nasara mun ci gaba cikin tafarkin Ubangiji amin kaunataccen Ubangiji idan ba a sani ba za a iya samu masu bishara da yawa a cikin jahannama oh bari ubangiji ya ɗauke wannan cikin sunan Yesu amin haka kuma masu ma'aikata masu aiki cikin ikkilisiya su ma za a iya samun su a hutar jahannama haka kuma masu hidima za su karasa a cikin wannan hutar jahannama bari ubangiji Allah ya raba mu da irin wannan ya nuna mana jin kai da tausayi ya keɓe mu daga cikin wannan a cikin sunan Yesu amin kaunacecen ubangiji idan ba ku ba da gaskiya ga abin da nike faɗi ba to ku karanta mata sura bakwai daga ishirin da ɗaya zuwa ishirin da uku mata sura bakwai daga ishirin da ɗaya zuwa ishirin da uku za mu ga mutane da suka zo gurin Yesu Kiristi suna cewa mun yi kaza cikin sunanka mun yi warkaswa mun yi wa'azi mun yi menene amma ubangiji Yesu ya ce musu ku gutsa daga nan ban san ku ba haka kuma su tafi hallaka bari ubangiji Allah ya ɗauke mana wannan a cikin sunan Yesu Kristi amin kaunacecen ubangiji ina addu'a ba za ku zama ɗaya daga cikin irin wa'yannan mutane da Yesu Kristi ya kisu a cikin sunan Yesu ba, amin. Menene amfanin bautawa Allah da yawa a nan duniya kuma karewa a wurin da kafirai za su kare a ciki wato kaunataccen ubangiji a ce ana bauta wa wa Allah cikin kwazo ta dalilin sunan Yesu Kiristi amma a ƙarshe kuma a ƙarasa cikin wutar jahannama menene amfanin wannan bari ubangiji Allah ya tausaya mana ya ɗauke mana irin wannan a cikin sunan Yesu amin dama dama ku kawar da kowane zunubi da zai sa ku ja da baya cikin tseren bin Kristi wato shawarar da ake bamu kaunatattun Ubangiji shine duk wani abin zunubi da zai kai mu har gaja da baya cikin wannan tsere-tseren da muke yi na mulkin Allah ta dalilin Kristi mu tabbatar cewa mun kawas da wannan zunubi haka kuma mu fuskanci Allah kai tsaye domin mu ba da zuciyarmu ga baki ɗaya a gare shi bari ubangiji Allah ya ba mu alherin yin haka a cikin sunan Yesu amin kaunataccen ubangiji saboda haka da yake an kewaye mu daga jimarai shaidu masu yawa a haka bari mu ajiye kowane nauyi duk wani abu da nauyi ne mu ajiye shi gefe da zunubi da yake rinjayar mu a sawake wato irin zunubi da ake fadawa nan da nan kula yomi kuma mu yi tseren da aka sa a gabanmu a cikin hakuri wannan shawara da ake ba mu kaunatattun ubangiji yana daga ibraniya sura goma sha biyu aya ɗaya Ibraniyawa Sura goma sha biyu aya ɗaya ya ce, Muyi, saboda haka da yake an kewaye mu daga jimaren shaidu masu yawa, bari mu ajiye kowane abu mai nauyi da kuma zunubin da yake rinjayar mu a sawake, kuma mu yi tseren da aka sa a gabanmu cikin haƙuri. Bin Ubangiji Yesu Nasarar ta za ta kasance cikin haƙuri ne bari ubangiji Allah ya ba mu alherin yin haka amin ce ubangiji menene zunubi da yake birge ku a haka menene zunubi da yake jan hankalinmu a yanzu haka a matsayina baba a deboye ku yarda da ni gaskiya wannan zunubi ba shi da daraja kamar ranku wato ba za a kwatanta zunubi kowane iri da ran mutum ba babu kai babu wani abin da za a kwatanta shi a ce wannan yana nan daidai da ran mutum ko a kuɗi ko a menene don haka kaunatattun ubangiji ku tsare kanku daga zunubi kuma ku guje ta bari ubangiji Allah ya ba da alherin yin haka a cikin sunan Yesu Kristi amin kaunataccen ubangiji an ja hankalinmu a bayanin aiki wanda ya ce babu wani abu da ya cancanci a rasa cetonku a kai wato babu wani abin da ya kai da mutum zai ce bari in ba da cetona in ba da rai na babu abin bayanin aiki babu wani abin da ya cancanci rasa cetonku a kai bari ubangiji Allah ya ba mu fahimta mu kare rayuwarmu cikin Yesu Kristi da tsoro da fahimta a cikin sunan Yesu amin karatun littafin mai sarki cikin shekara muna cin gaba da samaila ta biyu sura goma sha hudu zuwa sha shida karatun littafi mai sarki cikin shekara muna cin gaba da samaila ta biyu sura goma sha hudu har zuwa sha shida kaunataccen ubangiji godiya ga allah uba da ya nuna mana wannan rana bari ta zama rana mai albarka mai alheri sai kuma gobe idan allah ubangiji ya kai mu za mu sake jin wata fassara.